bincike na nuni da cewar a yayin da wasu jihohin sun biya wasu kaso daga kudaden da gwamnatin tarayyar ta ba su wasu kuwa ko sun kobo ba su biya ba alal misali a jihar bauchi tsofin ma'aikatan ba biya su kudin gratutan nasu ba tun daga shekara ta 2011 zuwa yau inda suke cewa za su gudanar da zanga-zanga domin nuna bakin cikinsu wa gwamnati na kasa biyan su hakokinsu gwamnatin jihar bauchi ba ta nuna adalci ba akwai kudin da federal government ta bayar na paris club sau biyu mun ga waɗansu jihohi sun biya wannan abin har zuwa 2016 sun biya gaba ɗaya waɗansu sun gama biya har 2017 ɗin ma amma mu jihar bauchi har yau ba mu ga komai ba kuma mu da muka yi ritayar nan akwai mutane da yawa da har mutu ba su sami kuɗinsu na gratuity ba muna da muna da pension arrears muna da gratuity ko ɗaya ciki ba biya mana ba don haka muna kira ga gwamnati nan ta biya domin ta dinga yin adalci ga abubuwan da take yi saboda an ba da kuɗi to ba mu san menene dalilin da sa ba su biyan wannan kuɗin ba ya wani demonstration da mu pensioners za mu yi connecting za mu yi contact da sauran all pensioners da gratuity don gaskiya ba mu da leadership daga nlc har zuwa pension board So nlc ba su magana amma gida ne wanda kowa da zo a su ma su bar aikin da su shigo wajen da muke because dole ne mu yi peaceful demonstration mu je house of assembly mu je government house mu gwada musu bacin ranmu zalunci ne tun da federal government ta yi releasing paris club su biyu kuma an faɗe shi kowa ya ji ya ji an ce a cikin wannan su ɗauki 75% su yi satalin na bashin salari da kuma gratuity da pension na waɗanda ba samu ba kuma har yanzu bauchi state government ba su ce komi ba kowa mu gaskiya shugabannin ko kuma shi makama babba gaskiya ban tsammanci ya adalci a nan ba ko dun shi ya karbi nasa ne we don't know ai shi ma tsohon pensioniya ne ya karbi sa ai shi yasa inda bai karba ba watakila da shi ma yanzu an biya shekara wajen shida ne ko bakwai fa Bauchi ba a biya kowa gratuity Allah ya kai mu 2019 ai muna nan tafi kuma akwai card reader kowa zai zai gani a ƙwaryen abin nan nasa insha Allah sai dai kuma shugaban kungiyar masu karban kudaden pension na jihar Bauchi Alhaji Habu Gar ya ce sun gana da jami'an gwamnati kan batun biyan kudaden gratuitin wato an cimma matsaya da yawa an je ga karshen sa yanzu shi gwamnan jiha ya ce zai a ci gaba da biyan gratuite na waɗanda suka bar aiki daga 2011 up to date to amma akwai wasu abubuwan da suke dan faruwa kaɗan a baya wasu suna ce a'a su suna so su yi zanga-zanga wannan suna dama su yi zanga-zanga a rayuwar yau din nan to nawa ne kuke bi jimlan kudin gratuity a nan jihar bauchi gaskiya yanzu muna bin kudin da ya kai biliyan ko sha bakwai ko sha shida na faɗi shida ta kai domin yana accumulator ne kowane wata yana karuwa ba za ka hana mutum ya nemi haƙƙinsa ba domin mutane jama'a sun galabaita sun zama liability in ji turawa amma kuma duk kokarin da ne domin jin ta bakin jami'an gwamnatin jihar Bauchin ban yi nasara ba Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya